amma kina nan baki kiya komai ba eh za ki yi jollof rice sai ki zuba ruwa ki zuba manja in ya tafasa ki zuba magi ki ki daka tarugu ki saka sai ki saka shinkafa a ciki za ki kira wancan jollof rice but to me it's not a jollof rice my dear ki ma mijinki abincin da kullum in zai dawo daga aiki zai ji kai shi fa he can't even wait to go home and eat your food da Allah ku gyara a manta maganan karyawo ƙaryan nan ba inda za ta kai mu daga mazan har mata maza a rage yaudara bek a daina aron mota ana zuwa mana a rage a rage ya ishe mu haka mun san cewa ƙarya ne baka da mota babanka bai da mota in ka tashi zuwa hau mashin ka zo ka same ni in fito kofan gida mu hira ka daina aron mota ka daina aron mota yau in ya aro miki mota kin ji dadi gobe ya kawo wata kala daban ya ɗauke ki kai ki gidansu ki gaya gidansu yake ki ga koi ya kai matsayin da zai iya rike motan shi abin da ya kamata kenan ki daina sayan ma kanki ƙarya ke kika jawo ya miki kin nuna mishi ya big girl baki cin kaza baki yin kaza wanki ma baki alhalin ma ko abinci baki iya ba saboda haka da Allah ku gyara ku huta lafiya